yau yammaci ne na lahadi 16 ga watan rabi'in thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1432 daidai da 19 ga watan mac shekara ta 2011 ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na fadilatul allama shekul islam muhammad bin abdulwahab Allah madaukin sarki ya ji ganshi sharhi da ƙarin bayani na fadilatul allama a صالح بن فوزان بن عبد Abdullahi الفوزان in ba manta ba kamar yadda muka yi bayani wannan littafi yana bayanai akan matsaloli na jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba wa mutanen jahiliyan ya kawo juyin juya hali ya canza daga waɗannan miyagun abubuwa da suke a kai zuwa ga nagartattun abubuwa kyawawa na musulunci wanda a yau waɗannan abubuwa na kurakurai da mutanen jahiliya suka samu kansa ciki yana son ya kunno kai ya dawo cikin al'umma annabi ta wannan littafi da izinin allah zai zama abin da zai an karar da al'umma domin su nisanci waɗannan bala'o'i allah madaukin sarki ya kiyaye mun shiga matsala na biyu da mala yake bayani akan mutanen jahiliya sun samu kansu cikin saɓani na addini saɓani na komi hatta al'amuran yau da kullum na duniya to da mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da wannan addini sai ya biya haɗe su ya cure su ya mulmule su a waje guda to mala ta mana bayanai dangane da irin saɓanin da aka same su a kai da kuma irin yadda allah madaukin sarki ya yi umarni da saɓa ma wancan saɓanin abi abin da manzan allah ya zo da shi domin kai ya haɗu a tafi tare to sai dai mana yake cewa lakin na ahlal jahiliya khalafu ma ja'ad bihin rusul su mutanen jahiliya da muke tattauna bayanai a kansu babban abin ce sai aka same su sun saba ma sakonnin da manzanni suka taho da shi daga wajen mahalicinsu la an jihalin wannan sabawa da suka yi ba wasu saba ne saboda jahilci da rashin sani ba wa inna ma huwa an inadin wattiba'in lil hawa sun saba ne saboda tsaban tsaurin kai da kuma tsaban bin son zuciya domin duk mutumin da ya zama mai taurin kai ne shi kuma mai sanya bi son zuciyan shi ne to kullum aka za ka same shi yana mai saba ma gaskiya da kauce ma hanya na kwarai hususan musamman ma mala ya ce al-yahudu nasara fahim ala ilmin bi zalika su yahudawa da nasara suna da cikakken ilimi da masaniya akan abin da suke a kai wanda allah madaukin sarki ya hana asaba akan irin wannan al'amura amma duk da ilimin sai ilimin ya ja su zuwa ga hallaka walidhalika sammahumullahu ahlul kitab da wannan nema ya sa Allah madaukin sarki ya kira su da cewa ahlul kitab min babil aibi alaihim saboda aibata masu abin ya zama abin kunya tare da sun san littafi an aiko annabawa a cikinsu duk da haka sai suka saba masaba abinda Allah ya aiko kuma suka samu kansu cikin sabani abin zargi annahum ahlu kitabin wa ahlu ilmin suna da littafi suna da ilimi kamar yadda ne bayani a karatun baya jahili putuk ba abin da yake iya kawo na sauyi ko na lalata al'umma in kaga an kawo sauyi ko al'umma sun lalace ka bincika za ga akwai hannun malami a ciki jama'a mun gano wannan da kyau ku domin shi jahili ya gama sanin kan shi ne ballantana ya san abin da za a yi na gyara ko na banna to duk wannan sabanin da yake faruwa a cikin al'umma to ana yin shi ne a bisa ilimi ba a bisa jahilci ba ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa ma'a haza ya khalifu na amran lahi subhanahu wa ta'ala tare da akwai ilimin sai suka waye gari suna saba ma umarnin allah wa yattabi'una ahwa'ahum sai suna bin soye-soyen zuciyansu na hallawa hazil umma an tasluka hazal maslak aljahili to sai aka waye gari Allah maɗaukin sarki ya hana wannan al'umma su bi irin wannan take-take na mutanen jahiliya wa amarahum an yatamassaku bid ne sai Allah maɗaukin sarki ya umarci al'umma da cewa lallai su yi riko da addininsu allazi anzalahu Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addinin da ya zama Allah ya aiko annabi da shi wallazi sara alaihi sahabatul rasul addinin da sahaban manzon Allah suka tabbata a kan shi wa khulafa'uhu ar-rashidun da kuma halifofin shi shiryayyu fa haza huwa ad-dinul ladhi yajibu an natamassaku malam ya ce wannan shi ne addini wanda kuma wajibi ne an ta tamassaku bihil umma dukkanin al'umma su yi riko da shi ila an ta koma sa'a har zuwa tashin alkiyama wa iza talafu fi idan al'umma suka yi saɓani akan ko menene to an yarudduhu ilal kitabi wa sunna wajibi ne su mai da wannan saɓani zuwa ga alkur'ani da sunna ma'anar wannan dogon jimla da mala yake ta mana shine kamar yadda karanta a karatun da ya gabaci wannan allah madaukin sarki ya ambata mana cewa al'umma a zamanin jahiliya ba wai ba su da masaniyan saƙon allah ba ne yahudawa da nasara sun san abin da allah madaukin sarki ya yi umarni da shi amma duk da haka sai suka saba to ta wannan sabani da wannan rabuwan kai da wannan karkasuwa da kin juna da ya faru a yau a cikin al'umman musulmi ya faru ne malamai suna sane da cewa Allah madaukin sarki ya hana irin wannan sabanin to me yasa suka doge akan sabanin shine saboda son zuciya da ɗan abin da ake samu a ƙarƙashin saɓanin ina fatan mun gano wannan da kyau amma a yau duk wanda yake kan bata wallahi ya san bata yake a kan shi sai dai kawai in allah maɗaukin sarki ya so ya bar shi a kan batar amma duk abin da ya zama a zamanin annabi bai zama addini ba nan da tashin kiyama ba zai taba zama addini ba kuna fahimtar wannan da kyau ku jiya ziyan da irin aka ɗauko al'amarin bikin maulidi ya zama bala'i a cikin addinin musulunci jama'a wanda duk wanda yake son ko yake yin ko yake goyon bayan bikin maulidi yana da yakinin cewa Allah bai yi umarni da yin shacin alkur'ani ba babu hadisi ko kwaya daya ingantacce na manzon Allah wanda ya ce ayi to me yasa malamai suka raba kan al'umma a akan shi jama'a mun gano wannan kana samun mutum ka ce maulidi ba addini ba ne bid'a ne sai ce dan me kaunan manzon Allah ne babu kyau ai wannan ba dalili ne ka kawo ba kaunan manzon Allah ibada ne to ko ibada ba a yin shi da ra'ayi kuma ba a yin shi da ka dole ne ka samo mai dalili a cikin alkur'ani da hadisi in babu to duk yanda kake ganin wannan abin da kyau to bid'a ne yanzu da wani zai ƙara sallah ta shida yazo ya ce yanzu karatun Kur'ani ne babu kyau tahiyan ne babu kyau tasbihi da tahmidi da karatun alkur'ani kaza kaza sai mu ce duk da kyau amma ka karo abin da ba shi a cikin addini jama'a mun gano wannan da kyau ko sai zama bid'a Allah madaukin sarki ya kiyaye har yanzu wai ya zama bikin maulidi shine makamin da za a amfani da shi wajen sa al'umma su ci baya kuma gano wannan da kyau ko sai a fake da shi a ce to mu dai duk wanda bai wannan ko bai goyen bayan wannan to ga kaza kaza kaza kaza alkur'anin da ake togen an haddace an kaza duk an manta da abin da ke cikin shi jama'a muna gano wannan da kyau ko kar ku ji muna cewa a bar saɓani a zo a haɗa kai ku fassara cewa muna cewa kowa ya zo da tsuliyen shi da gaje da gaje da kashi a rufa mai asiri ya tafi duk wanda yake da bida'a sai mun yi raga-raga da bid'an nashi duk wanda ya zo da son zuciya sai mun yi raga-raga da ita sannan mu ce ya cire ta a koma matsabtatacce ingantaccen addini wanda manzon Allah ya tabbata kan shi jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan fa shine zai maganin sabanin nan domin in ka ce mana ai a zauna akan wannan cin da musulmi da yawa suna so sai mu ce Allah ya ba musulmi iko ne da izini su rika ƙara addini me yasa a zamanin annabi ba yi ba kenan annabi da sahabbai kaf sun yi taron dangi ba san annabi zamanin tabi'ai atba'u tabi'ina duk fa ba a san da wannan labarin abun ba sai wajen shekara 500 bayan hijira wasu 'yan shi'a batiniya suka kirkiro wannan abin suka kawo cikin addinin musulunci kawai shi kenan saboda an ga kiristoci suna kirsimeti bikin zagayewar ranar haihuwan annabi isa shi kenan sai a ce akwai daga kiristoci ana ma annabi jama muna gane wannan da kyau ku shi sa dole ne waɗannan abubuwan a basu to yanzu an samu saɓani tsakanin ahalus sunna da 'yan bida'a akan bikin maulidi haka ne ko babu sabani to sai Allah ya ce fa in tanaza'atun fi shay'in in kuka yi sabani akan ko menene to farudduhu ila war rasul ku ɗauki wannan sabanin ku mai da shi zuwa ga Allah da annabi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in fa ku da gaske kun yi imani da Allah da ranar kiyama sai Allah ce zalika khairun mai da saɓani zuwa ga Allah da annabi wannan shine kaɗai alkhairi wa a ahsanu ta'awila jama'a a ce tun da aka yi ƙasan nan ko tun da aka yi duniyan nan ilimin malaman nan bai taɓa kaiwa su san wannan aya da bayaninta ba to an yi wa an santa ku? me zai sa ba za a haɗu da wanda suke ganin da kyau da waɗanda suke ganin babu kyau a ɗauko ƙur'anin nan ko da wata shida za a yi a karance shi tun daga farko har ƙarshe a ji tafsirin da annabi ya yi da fassara shi da sabai da tabi'ai suka yi shin fatawan annabi ko aikin annabi shin akwai ran da aka ce ya yi ko ya ce a yi sabai sun yi tabi'ai sun yi atba'u tabi'ina sun yi waɗannan ko su ne khairun nasi da shaidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a kuna gane wannan da kyau ku yanzu gashi an yi sabani to dan me ba za a mai da shi zuwa ga Allah ba Wani ta sai ya ce ai dalili ai lokacin da Abu Lahabi yana da wata baiwa sai ya enta baiwar to sai ya zama ya enta ta ne daidai da ranar haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai ya kasance duk ranar haihuwar annabi in ya zagayo sai a sassauta mai azaba da ake mashi ai wannan shine asalin bikin maulidi sai mu ce asha ashe maulidin ba muhammadiyya ne abu lahabiyya ne kenan ko mun gano wannan da kyau ko ashe daga abu lahabi ya samu asali shi ko abu lahabin na ya dan wuta ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa kowa ya natsu waɗannan abubuwan fa sai an bar su hadda nakan da kake yi sai ka bari ka zo ka ba abin da yake shine daidai sannan ne al'umma za ta mulmule waje guda ta iya tunkaran kafirci da zalunci ta rusa shi Allah ya sa mu dace ita wannan aya da take umarni a mai da al'amarin saɓani zuwa ga alkur'ani da sunna ita ce aya ta 59 a cikin suratun nisa'i mala ya ce wa likhtilafu min tabi'atil bashar shi dai saɓani a asalin shi ɗabi'a ne irin na ɗan adam lakinna Allah jalla wa'ala a halana alal kitabi wa sunna to amma duk da saɓanin sai ya zama Allah maɗaukin sarki ya mu ya mana ishara duk sanda muka yi saɓani akan ko menene mu bai da saɓanin zuwa ga alkur'ani da sunna izaktalafna muddin muka yi saɓani wala nadari ayyunal musibu ba mu iya tantance wane ne cikinmu yake kan daidai ba in haka ya faru to narjo ilal kitabi wa sunna sai mu koma mu binciki alkur'ani da sunna fama shahida lahul kitabu wa sunna bi annahu haqqun akhazna bihi duk abin da alkur'ani da sunna suka yi mai shaidan cewa shine gaskiya to sai mu ɗauki wannan abu mai aiki da shi wa ma shahida annahu ghairu haqqin taraknahu duk abin da alkur'ani da sunna ba su ba shi shaidan cewa gaskiya ba ne to sai mai watsi da shi mala ya ce li'anna hadafuna domin hadafinmu ittiba'ul haq shine bin gaskiya lantisar ara. ba wai kokarin goyon bayan ra'ayoyinmu ba shine ra'ayin gidanmu ra'ayin abin da nake so abin da kungiya na abin da limamai na abin da mutanen garinmu suke a kai in wannan ya zama ne addinin da kake yi to ba ka taɓa yadda a mai da al'amari zuwa ga alkur'ani da sunna ba ko mun gano wannan da kyau ko amma in ya zama manufanka bin alkur'ani da sunna ne to ba matsala neman gaskiya kenan kana duba alkur'ani ka ji ga abin da alkur'ani ya ce sai ka ce dama abin da aka saukar don mu kenan allah maraukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce auta azimul aba in ya zama abin da kake bi kokarin girmama iyaye wal ajida da kakanni aw shiyo ko shehunai, to shikenan ko an kawo maka alkur'ani da hadisi ba za ka yadda ba kuma ma sai ka ce zagi da suka kawai ake mana alkur'ani da hadisin ne yau suka zama zagi da suka Allah ya kiyaye laisa haza sha'anul muslimina malai ce irin wannan tunani da irin wannan aiki bai daga cikin sha'anin musulmi malai ce alhaqu ita dai gaskiya huwa dhalatul mu'min to wani batacce ne na dabban mumini ma'ana mumini in ya ga dabban shi ta bata in yaje sabon gari ya ganta zai dauka ko ba zai dauka ba in in yamur ya ce bawan Allah akuyan gare yake nema ga ta tabunan sai ka ce cin da in yamur ne ya fadi ba za ka je ka kama ba duk inda ya ganta zai kama ta aina wajadahu akhazahu duk inda mumini ya ga gaskiya to daukan shi zai yi alhadafu malai ce ku sani mu manufanmu shine alhaqqu neman gaskiya shine Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir za ku mai da al'amarinku zuwa ga alkur'ani da sunna ne kuma abin da alkur'ani da sunna suka yi hukunci za ku ɗauka ku yadda muddin da gaske cewan da kuka yi kun yi imani da Allah da ranar kiyama sai Allah ce zalika khairun bin alkur'ani da hadisi shine kaɗai alkhairi min bika'ikum alan niza' a bisa tabbatuwanku kan saɓani wa ahsanu ta'awila kuma shine mafi kyau ga makoma ko mafi kyau ga fassara mala yace yani ahsanu aqiba wa haza min rahmatullahi subhanahu wa ta'ala lana wannan yana daga cikin cikon rahaman da Allah maɗaukin sarki yi mana annahu abqa fina ma yahullu niza wa yadullu ala al-haqq Allah madaukin sarki ya wanzar a cikinmu abin da zai warware mana saɓani ya shiryar da mu zuwa ga gaskiya ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a duk waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan malamai tsakani da Allah akwai wanda babu Qur'ani a gidan shi akwai wanda bai san yadda annabi ya gudanar da addini ba me yasa mutane suke cikin bakamniya da saɓani a yau son zuciya ne watsi da alkur'ani ne alama ne da ke nuna cewa imanin da suka ce sun yi akwai alaman tambaya a cikin shi mala ya ce wani haza kala don wannan ne ya sa allah ya ce wa tasimo bi hablillahi ku yi roƙo da igiyan allah wa huwal qur'anu igiyan allah nan ne Alƙur'ani. jami'an allah ya ce ku duka laisa ba'dukum fakat allah bai ce wasunku su yi roƙo da ban banda saura ba bal jami'an sai dai mu duka ne Allah ya umarce mu da yin riko da alkur'ani ai jami'ul khalqi umuman wa hazil umma hususan dukkanin al'umma yahudawa da nasara dukkanin Batatu Allah madaukin sarki ya umarce su da barin abin da suke na bata su komo su rike alkur'ani musamman wannan al'umma namu na musulmi ko mun gano wannan da kyau ko to amma abin takeici a yau ga sabani ya ci yaƙi cinyewa a cikin qur'ani akwai maganin sabanin amma ko malamai sun ki koma mu alqur'ani shi yasa in ka fahimta abubuwan da suka kawo wanda bai dace da sakon Allah da annabi ba sai ka watsar masu da kayan su kawai Allah madaukin sarki ce wala tafarraqu kakku sake ku rabu wazkuru ni'matallahi alaikum al'umma ku tuna ni'iman da Allah ya maku iz kuntum a'da'an sanda kuka zama makiya juna fa allafa baina qulubikum sai Allah madaukin sarki ya hada kanku fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari kuka zama sakamakon ni'imar Allah kuka zama ƴan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da kuna gaban wuta ne min ha sai Allah ya tsamar da ku daga wutan nan wannan aya kamar yadda muka sani ta sauka ne akan mutanen madina ausu da khazraj amma malaman usulu suka ce al'ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab mun gane wannan da kyau ko gamamman saƙon da ayan ke ɗauke da shi shine abin lure ba wai ayan ta sauka kan kaza ne kadai ba kun gano wannan da kyau ko da kamar yadda malam zai zo ya mana tarihi ausu da khazraj gaba suke yi amma da musulunci zo sai kan ya hadu amma abin da kai ci mu yanzu muna cikin musulunci ne ma muke sabani anya ko irin na annabi kowa ke yi akwai dai waɗanda suke irin na annabi akwai kuma waɗanda suke irin na jahiliya kuna gano wannan da kyau ko to ko dole ne a bar jahiliya ko mu musulunci malam ya ce da allah madaukin sarki ya ce shafa hufratin minan nari ma'anan shine dinul jahiliya duk wanda ya tsaya kan sabanin da allah ya ce wala ta tafarraku ya yadda da sabani to wannan yana ala shafa hufratin minan nari shine dinul jahiliya fa'an ƙazakun minha da allah ya ce sai ya tsamar da ku daga wannan gaba na wuta kenan ya fitar da ku daga jahiliya ma'anan da shine an kun bil islami Allah ya tsamar da ku ne ta hanyar shiryar da ku zuwa ga addinin musulunci wa bi hazal qur'ani sannan Allah ya shiryar da ku zuwa ga bin wannan alqur'ani fashkuru ni'matallahi azza wa jalla sakamakon wannan al'umman annabi ku gode ma wannan ni'ima na Allah da ya muku wal ittisami bi hablillah ku yi maza ku yi da igiyan Allah huwa li ittisamu bil kitab shine riko da alkur'ani li kitab huwa hablullahi mamdud saboda shi alkur'ani shine igiyan Allah nan shimfiɗaɗɗe mai ƙarfi allazi man tamassaka bihi naja shine wanda duk wanda ya riko da shi ya tsira wa man aflad minhu halaka duk wanda ku wannan alkur'ani ya sibice mai to ku ya halaka ya shiga uku ya lalace shi yasa ga shawara duk abin da kake yi ka bincika da kanka in kai malami ne wannan abin karara akwai shi a qur'ani tafsirin salaf magabata na kware da Allah ya ce su ne annabi ya ce khairun nasu karni sun mallazi yalunahum ya nuna hun sun fassara alkur'anin ko hadisin manzan Allah a kan wannan abin da kake addini ne in a kowa ya kawo shi kaje mai kayan shi in ba ka ba kana zuwa lahira za ta she ka sahun addinin jahiliya Allah ya kyauta ai mun yi bayani a baya su ma yahudawa da nasara ba ƙare-ƙare suka yi a cikin addininsu ba da rage-rage da canje-canje allah ya tsine masa albarka kai ne shafaffe da mai za ka ƙara a kan maganan allah da maganan annabi ka tsira allah bai tsine maka albarka ba kai waye al'umma annabi kuna fahimtar wannan ku allah ya sa mu dace mala ce haza ma qassahu Allahu alaina min halati ahlil jahiliya wannan shine dan abin da Allah ya tsakura mana na labarin mutanen da suka rayu a zamanin jahiliya annahum farraqu dinahum cewa su nan sun rarrabe addininsu sun yi guntu-guntu da shi kowa ya ja nashi yana alfahari da shi wa kano shi'an suka zama ƙungiya ƙungiya shi a-shi ɗariƙo shi'a shi'a karkasuwa karkasuwa kullu hizbin bi farihun kuma kowanne yana jin gamsuwa akan abin da yake yana ganin shine daidai sun mana hana an zalika bayan da Allah ya ba mu labarin halin da suka kasance sai kuma ya hana mu bin sabanin irin nasu na hana an na tashabbaha bihim haka Allah ya hana mu kan mai kwaikwayo mai koyi da su ballantana mai kamanceceniya ثم أمرنا بالاعتصام بكتابه الذي هو أمان من من الاختلاف sannan Allah madaukin sarki ya umarce mu da rike littafin shi alkur'ani wanda shi ne zai kiyaye mu ya amintar da mu daga saɓani wa amanun minan niza kuma ya kiyaye mu daga jayayya wal halak da kuma halaka fala najata illa bil ittisami bi kitabillahi jalla wa ala babu tsira kaf face sai da yin ruko da littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ruko da sunnan annabi domin Allah ya ce wa simo bi hablillahi jami'an wala tafarraku mala ya ce fa'alul jahiliya na fi dinihim ku sani mala yana ta nana ta irin waɗannan maganganu ne su mutanen jahiliya sun kasance a raba suke cin al'amarin addininsu tsakani da Allah yanzu al'umman a haɗa muke wajen addini ko a rabe an yi kama da mutanen jahiliya ko ba a yi ba to don me ba za a bari ba me ya haɗe sahabban manzan Allah babu wannan sabanin eh ba ƙura'ani da sunna ba don me mu ba ƙura'ani da sunna ne a cikinmu kuna fahimtar wannan da kyau ku duk wannan sabanin banzan da ake da shi yanzu wane ce ɗan tijjaniya ne shi ko ɗan ƙadariya ko ɗan hallutiya ko ɗan shi'a ko ɗan kaza ɗan kaza a zamanin manzan Allah akwai wannan eh a babu ne babu me yasa saboda su sun rike alkur'ani da hadisi da zamani ya tsawa ka saki kur'ani da hadisi sai waɗannan tarkatarkan suka zo to kuma waɗannan su ne ainul jahiliya ina fatan mun gano wannan da kyau malam yi mana bayani a baya ku rinka koma kuna bin karatun baya mutanen jahiliya sun rike wad waswa wa yaghus wa wa nasara suka kibin annabi nuhu a zamanin yanzu tsakani da Allah mutanen sun riƙe waliyai sun ƙi bin annabi ko su yi ba ka ce mutum Allah ya ce annabi ya ce sai ce shehe shi ba haka ya ce ba in kai magana kuma ya ce ka kawo saɓani ka bar shi na shi kai ma kai naka kai dai mu haɗa kai haɗa kai akan musulunci da kafirci zai yiwu sai dai ka bar abin da kake saura jahiliya ne in ni nawa ba jahiliya ba ne haɗu mu bi in na wani jahiliya naka ne musulunci in ban nawa mu bi naka shi ne addinin musulunci sai mu rankaya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku kada wani ya zaci cewa za a zo a goyi bayan abin da yake yi ne wai a haɗa kai da ɓanna da gaskiya a tafi da a sai mun bi an yi buroshi duk inda ɓanna take an share ta allah ya sa mu dace malam ya ce fa ahlul jahiliya mutafarriquna fi dinihim su mutanen jahiliya sun kasance a raba suke wajen al'amarin addini kama qala ta'ala kama yadda Allah ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihun mala yace ce masruruna bi mazhabihim kullun cikin farin ciki suke akan abin da suke akan shi mala yace ce wa in kana batilan koda ƙarya ne anna ne abin da suke akai to su sun yadda kuma sun gamsa kan haka suke mala ya ce wa kazalika mu mutafarriki na fi siyasati duniyahum yanda suka rabu a harkan addini haka suka zama arabe cikin al'amarin siyasa na duniyansu jama'a haka yake ko ba haka yake ba to don menene mutane ba su bar abin da suke ba yanzu ranar kiyama mutane suna da bakin magana an rubuta littafi an gaya masa saɓanin addini shi ya haifar da saɓanin mai siyasa kuma sabanin duka menene jahiliya ne jahiliya ne ya haifar da shi Allah ya kiyaye mala ya ce li'anna man zayya addina domin duk wanda ya tozartar da addini ya shigo da jahiliya cikin shi to dayya ad-duniya sai ya tozartar da duniyar mutane kun gano wannan da kyau ko sai duniyanka ta lalace in ka bi mutumin da ya kawo lalata cikin addini wa duniyahu, fi duniyahum mutafarriqina Malam yace sun kasance cikin harkan duniya araba suke la ma'uhum jama'a babu wani jama'a ko wani yanayi ko wani harka da take haɗe su bal kullu qabila nafsu ha bi ha kowace ƙabila su kawai suna ware kansu ne su ce su ne yarbawa su ne hausawa su ne fulani su ne bare-bare su ne kare-kare su ne waye-waye-waye su dai za su tsara su tafi a bisa wannan tsarin wannan shine ainihin jahiliya jama'a mun gano wannan da kyau ku kuma abin da ya kawo wannan lalata cikin al'amarin zamantakewa na yau da kullum na kasuwanci ne na siyasa ne na komi ne to lalatan da ya shiga cikin addini ne wa kullu qabila tastabihu dima al qabilatil ukhra sai aka waye gari kowace kabila kokari take ta halattar da zubar da jinin wata kabila wa amwaliha da kuma wawashe dukiyanta abin da yake faruwa a Jos haka ne ko ba haka bane jahiliya ne kawai Allah ya kiyaye amma ba kakku fahimci abin da yake faruwa da musulmin Jos ba jihadi bane wannan jihadi ne ɗari bisa ɗari suke kuma Allah ya taimake su mala ya ce hazihi halatul arab qabla bi'ithatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga irin wannan ruɗin da irkaniya wajen addini da kuma duniya shine halin da mutanen jahiliya suke a kai kafin aiko annabi mala ya ce lamma dayya'u dinahum yayin da suka lalata addininsu dayya'u duniyahum sai duniyar su ma aka waye gari sun lalata ta wasarar su ya ka waye gari mutane na cikin tsoro yanzu ka gaya min musulmin da bai jin tsoro game da harkar siyasa na akwai addini ne lalace su waɗannan da suka lalata addinin suka komo kuma suka lalata duniyar kowa yanzu yana ɗarɗar walƙala gaban shi na faɗi waljiyo ana cikin yunwa ko ba a ciki malai ce mu mulaziman lahum da'iman wannan haka zai zauna tattar cikin mutane babu sassautawa ko babu ran da za su fita wa kanatil jahiliya kullaha hurub zamanin jahiliya kullun cikin yaki yake wa kullu ha gharatun wa faratin kullun cikin kai farmaki da mamaya suke yan tsakanin da Allah duniya haka take ko ba haka take ba yau kaje an je amma wani kisan gilla an sace wannan an je an kashe al'umma kaza sun kai ma gari kaza farmaki an kai masu wani farmaki an je an yi kaza an yi kaza yanda kaga yanda ake a duniya yanzu haka jahiliya suke ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ba wanda yake da aminci an ma za ka iya jin labarin wani ya kashe shi jinin mutane bai zama bakin komi a hannun 'yan uwa ba Allah ya kiyaye ma'ana ya ce wa kanat jahiliya kulla hurubun wa kulla gharatun wa farat hatta ta kata nuna fil jahiliya ma'ana ya ce har yan uwan juna uwa ɗaya uba ɗaya suna yakan junansu a jahiliya fal aus wal khazraj ma'ana ya ce kaga aus da khazraj yan uwan juna ne mun gano wannan da kyau ko fil madinati a garin madina yan uwan juna ne hum ikhwa su yan uwa ne min nahiyatin nasabi wajen nasaban jini yan uwan juna ne kabilatun wahida qahataniya kabila ɗaya ne qahatanawa ne kafin su lakin kamat bainahum hurubun tahina sai aka waye gari yaƙi mummuna ya faru a cikin su istamarrat aksara min mi'ati sana wanda kusan shekara ɗari haka suka tafi suna wannan yaƙin kusan shekara ɗari yusammunaha hurub bu'as suna kiran wannan yaƙi da yaƙin bu'as bainal aus wal khazraj wa kana al yahudu yuqidunaha yahuda ke ƙara azalzala wannan bala'i yanzu duk wani ɗan bid'a da ke duniyan nan amerika ke ɗaure mai gindiya kan bid'a shi haka ne ko ba haka bane amma su ba ke goyon baya da ƙara ƙarfafa a yau sai gaji suna cewa wani ya ji ya an so kwangila wajen amerika yau kuma sai ka bincike shin wanda aka ba kwangila shi amerika kuma ke yaka kuna fahimtar wannan da kyau ku? a yau za ka ji amerika tana kururuwa na ƙoƙarin kare suwa kare sufaye duk wanda ya saurari sharhin abin nan na amerika jiya ya ji abin da amerika take bayani a kai ra'ayoyin gwamnatin amerika tana sukan ƙasan iran akan tana farma duk mutumin da baya shi'a daga cikin wanda ƙasan iran take kashewa da takura ma da hana su addinin da suka yadda har da sufaye 'yan dariƙa. kun gano wannan da kyau ku amma 'yan shi'an ƙasan nan kuma sun kira 'yan dariƙa sun ce a haɗa kai anya ba ƙarya mani kuwa in ka kira dan dariƙa zai iya samun ya ma ɗan shi abubakar dan shi kuma na zagin sayid na abubakar kuma an jima ya ce a zuwa haɗa kai an ya ba yaudara a cikin wannan sai a ce kai abin da ya raba kan musulmi na zagin sabai ka cire shi cin da ba da zagin sabi a cikin alkurani ko hadisi in kuma akwai ka kawo haka ne kai kuma abin da kake yi na bidiyoyi ka bari in akwai a cikin alkur'ani ka kawo ina fatan mun gano wannan da kyau shi kenan. amma ƙiri-ƙiri wai malam mutane ba su abu da gaskiya ƙiri sai a cewa abar kowa ya abin da yake so in ka bar kowa ya abin da yake so baka bayyana mai gaskiya ba ana zuwa lahira karan ka zai wajen Allah Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace falamma ba sallahu nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da Allah ya aiki annabin shi muhammadu wa hajara ilal madina ya hijira ya je madina za ka ɗauka annabi in yaje zai goyi bayan ɗaya daga cikin ɓangarorin ne ko cin da yaƙi suke sun zama gida uku akwai ausu da hazar yaƙi suke yahuda kuma sun zama kanwa uwar gani ko mun fahimci wannan da kyau ko suna ta tsiya a garin to jama'a humullahu bihi sai allah ya haɗa kansu sakamakon zuwan annabi wa tafi'atul hurub sai wannan yaki da saɓani sai ta mutu wa ta'akhal muslimuna sai musulmi suka zama ƴan uwan juna wa saru yadan wahidan suka zama hannu ɗaya a cure ma'ar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi wa haza ma Allah bihi wannan shine tunasar wanda Allah ya yi masu da ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku fatina ni'imar Allah da ya yi akan ku iz kuntum a'da'an sanda kuka zama makiya juna fa'allafa baina baina qulubikum sai Allah ya biya haɗe zuciyanku fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zama sakamakon ni'imar Allah da ya maku na musulunci kun zama ƴan uwan juna amma yanzu ana da'awan musuluncin ana da'awan kaunan annabi kuma wajen taron kaunan annabi a nan ake ƙara kulle kiyayya kuma haka ne ko ba haka bane anya musuluncin irin na annabi ne kuwa kaga ba irin na manzan Allah bane kowa ya kamata ya fahimce jahiliya ce a kawo cikin al'umma annabi kuma da sunan addini mala yace allah fallahu baina qulubihim bil islam Allah ya hada tsakanin zukatan sahabbai ne a wancan lokaci ta hanyar rungumar musulunci da suka yi wan tafa'at alhurub allati bainahum sai wannan yakin da ke tsakaninsu sai ya watse wa salahat duniyahum sai duniyar ta gyaru kazalika baqaya qaba'il al-arab haka aka waye gari sauran kabilolin larabawa lamma dakhalu fil islam yayin da suka shigo musulunci salahat duniyahum sai duniyar ta gyaru lamma salaha dinahum yayin da addinin su ya gyattu aminu ala dima'ihim sai suka samu aminci a akan jininsu ba wanda zai kashe wani wa amwalihim da kuma dukiyoyinsu ba wanda zai saci dukiyan wani wasaru yasiruna fil ardi aminina sai suka zama suna kai da komowa a ko'ina a duniya cikin aminci ba abin da ke taba su wasarar arabi yalkal arabi sai aka waye gari balarabe zai hada dan uwan shi balarabe min ayyi kabilatin daga kowace kabila ce falaye ya lahu bi so'in ba zai taba kai mai farmaki ba ballantana ya cutar da shi bal sadatil muhabbat bainahum an waye gare soyayya ta mamaye tsakaninsu kaf ta aho fi dinillahi azza wa jalla sau koma aka kulla yan uwantaka da abota tsakaninsu cikin addinin Allah dauke Salman al-Farisi ba Farise ne abu darda ɗan madina ne suka zama 'yan uwan juna sakamakon addinin musulunci amma yanzu kabilan ku ɗaya yaran ku ɗaya uwa ku ɗaya uban ku ɗaya wannan yana bin kaza wannan yana bin kaza ba ku gaisawa ba ku kaunan juna ba ku kaza ba ku kaza me ya faru kun bar addinin ku ne kun shigo da jahiliya haka ne ko ba haka bane za a waye gari kun ce ko musulmi ne amma kun kasa hada hankanku kanku ku haɗa hannunku a kan maƙiyanku haka ne kun koma kun watsi saboda mai saboda kun watsa addininku ba addinin kuke yi ba jahiliya tsaba ake yi in ka kalli halin da musulmi suke ciki a yau tsakani da allah ya yi ɗaya da halin da annabi ya zo ya samu mutanen jahiliya ko bai ɗaya ba bayan da annabi ya zo ya gyara maka ya gyara madina ya gyara ko'ina sabai suka gyara duniya irin halin da sahabbai suke musulunci tare da annabi don allah irin wannan addini yanzu ake a duniya don me ba za a canza ba kuma ana da yadda za a canza kowa yana tsoron kai ya fade a ce ya faɗa abin da ya ɓata ma rai ba a ji daɗin shi ba shi ɗin nan ba haka ya ake wa'azi ba bai iya ba ga da ya kamata jama'a ba wanda za a lallashe shi ya tabbata kan ɓata ya je lahira ya shiga wuta allah ya kiyaye mala ya ce wa ƙaunuhu Farin Allah maraukin sarki da ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in jama'a zuwa yanzu fa ya kamata kowa ya haddace wannan ayar duk wanda ya faɗi magana kace sabani babu kyau innal ladina farraqu dinahum wanda suka rarraba addini wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya suka zama shi'a shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah yayi base ne ko ya soke su ne to dan me mutane suka yi malai ce hazihi bara'atun min alladhina farraqu dinahum anan Allah madaukin sarki yana mai shilanta bara'a ne baran-baran ba shi ba wanda suka raba addini suka zama ƙungiyoyi wa kano shi'an ai hazaban suka zama ƙungiya kungiya li'annal matalub an yakuna ad-din wahidan abin da yake so shine addini ya zama iri ɗaya irin wanda annabi ya ce a yi wa an yakuna an-nasu jama'atun wahida ko mutane zama jama'a ne kwaya daya aladdini akan addini daya mala yace haza huwa allazi amara Allah bihi subhanahu wa ta'ala yin haka shine abin da Allah yayi umarni da ayi faman kana kazalika rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuwalihi duk wanda ya zama kan addinin da annabi ya zo da shi to annabi ne majibince shi wa huwa waliyuhu annabi ya zama mai gidan shi kenan amma man farraka dinahu wa baqa ala niza amma wanda ya zama ya cije akan addinin shi na gargajiya ya zauna akan wannan jayayya da sabani wa baqa ala amril jahiliya ya tabbata kan al'amarin jahiliya farrasul bari'un minhu to ya zama annaba ba ruwan shi da shi sun yi baran-baran ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi sa jama'a kowa ya tsaya kalli kan shi ai Allah ya sa ka mallaki hankali ne ba don ka wasa ko ka jayayya ko kai yi saɓani ko ka bi son zuciyanka ba domin ka auna da ilimi ya annabi ya zamanin shi in ka fahimci wannan sai gane abin da mutane suke yi a yau to ba addini ba ne allah ya kiyaye malai ce yabka an na'arifa kai katal ikhtilaf mala ce abin da ya rage mana nan mu sani shine hakikan me ake ce ma saɓani kuma gano wannan da kyau ko ta ka ce saɓani me ake nufi da sabani awul khilaf fi masail fiqhiyya mala saɓani da yake zuwa dangane da fahimtar fikihu fal khilaf waqi'un mawjudun al'an fil umur al irin wannan saɓani dangane da al'amuran fiqh ai akwai shi a zamanin yanzu fa'al haza min al-ikhtilaf al-mazmum irin wannan na fiqh abun zargi ne abun zargi bane mu ba shi muke magana mun gano wannan da kyau ko naqulu al-ikhtilafu ala qismayn to malam yace sabani dai ya kasu gida biyu al-qism al-awwal kashin farko a ikhtilafu fi din akwai sabani cikin addini da rabuwa da warewa kal fil ibadati wal aqida kamar saɓani cikin al'amarin ibada da kuma aƙida malam zai sharhi abin da yake nufi wa haza likhtilaf mazmumun wa muharramun kun ga irin wannan saɓani na addini aƙida da kuma ibada to haramun ne kuma abun zargi ne li'anna addina laysa majalan lil ijtihad domin ku sani addini fa ba wanda ya sai ijtihadi a cikin shi wa laysa majalan lil ara' kuma ba fage ba ne kowa ya zo ya bayyana ra'ayin shi baliddin shi addinin Allah taukaife abu ne wanda yake a tsaye waje ɗaya sai abin da manzon Allah ya ce a yi Allah bai bar wani ya magana ba shi yasa a ƙarshen wahayi ya sanar da cewa yau fa addinin ya cika kun gane wannan ma wani ya ce ai an bashi bayan kawo wani abu addini ya cika in kana son Allah ya karɓe ka to irin wanda annabi yayi shi za ka yi sai ka duba ka gani annabi ya yi kuna bayyantar wannan in a musulunci ya koto to kai ma ka kai musulmi ne annabi ya yi a a to kai ma fita musulunci annabi ya ka shiga annabi shi'a yi kuna fahimtar wannan da kyau ko duk waɗannan hayaniyan ka basu kawai ba addinin Allah ba ne bayan saukan al-yawma akmaltu lakum dinakum ne wasu da kirkiro saboda lalata addinin musulunci yanzu kaga duk wanda yake na in yana ɗaya daga cikin waɗannan zai ce tab yau kuma karatun akan mu ya sauka kwarai da gaske ai gaskiyan kenan ai kun gano wannan na ke ko shi ma wanda ya zo da addinin wata rana haka take faruwa aka ce a basa wata walla an ja'ahul a'ama yau kuma kan annaba aka dara afallahu an kallima azinta lahum Allah ya maka rangwame amma da wani dalili ne ya sa kai mai irin waɗannan mutane afuwa kuna gano wannan da kyau jama'a yasa dole ne a gaya mutane gaskiya don su bar abin da suke yi su komo tsantsan addini duk waɗannan abubuwan da aka kawo Allah bai san da su ba bai aiko da wani dalilin yin su ba mutane ne kawai suka lalata harka Allah shi kyauta mala ya ce wala aqida kun ga aqida da ake cewa kula da aqida to kaifiya abu ne wanda yake tsaye annabi ne kada zai karantar da aqidan da za a bi duk wanda yazo da wani aqida ya ce kudurce kaza kai da kansa ka kudurce ya kai ka ya baro ka la majala lil ijtihad fiha babu fagen yin ijtihadi a cikin aqida alaina an natamassaka bima shara'ahu Allahu lana wajibi ne mu ɗauki aƙidar da Allah ya shar'anta gare mu min addini a cikin addininmu wa min al'aqida da kuma aƙidan da ta dace da aƙidan da annabi da sahabbai suka tabbata a kanta duna an na tadakhala bi ara'ina ba tare da mun shigo da ra'ayoyinmu wal ijtihadatina da kuma mu cikin harkan aƙida ba kazalika ibada tawqifiyya bala yace haka ibada kamar sallah ko wanda ya isa ya kara wani ba cikin sallah ne ko ya kara tsawon lokacin buɗe baki ko na sahur ko na azumi ko na zaka ko na haji akwai wanda ya isa to yanda ka san ba wanda zai iya kara adadin in magarba ko haka aqida aqidan annabi ake son ka kudurce kar ka yadda wani ya zo maka da aqida sabanin na annabi shi yasa karatun sharhu sunna na barbahari shi kuma zai nuna mana yanda ya kamata aqidan ka ta kasance zai bi duk waɗannan aƙidin ya murmushe su ina fatan kun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace ma ja'a na bihi dalilun duk abin da dalili qarara na alqur'ani da hadisi ingantattu suka zo mana da su amilna bihi da su za mu aiki wa ma laysa alaihi dalilun abin da duk bai da dalili fa innahu bid'atun mala yace wannan bid'a ne yajibu alaina tarkuhu wajibi mu bar shi mun gano wannan duk abin da ake na bid'a ka tambayi wanda yake yin bid'a yana da dalili daga annabi dalilin ya inganta zai ce maka ai tuntuni ake yi yaushe kuka fara kwanan nan kuka zo da tafiyar naku na cewa abu sunna abu sunna abu sunna wai ga mutum ya iya bude baki yana ma sunnar manzon Allah raddi Allah ya kiyaye mala yace ne hadithin saboda hadithin annabi da yake cewa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun mutumin da duk aiki ba umarnin mu yasa shi wannan aiki ba to an yi watsi da aikin yanzu ka auna kaga addinin da kace kana yi tsakani da Allah Allah ne yayi umarni da yin shi kana da aya ko hadisi da yace kai wannan abu a babu haka taso eh to tunda ka haife ka har yanzu aikin banza kake yi domin Allah bai karba ba to kuma sai ka zauna ka mutu a haka jama'a mun fahimci wannan nake ko Allah ya kiyaye wa hadisun da hadisin annabi da ke cewa wa iyyakum wa muhdathatil umuri ka shedunku da bin kirkirarrun fararrun abubuwa da aka kero su daga baya fa inna kulla muhdathatin bid'a saboda duk inda kirkirarren abu yake bid'a ne wa kulla bid'atin zalala duk inda bid'a take bata ce wa kulla zalalatin finnar bata kuma wuta ne karshen ta. jama'a mun gano wannan da ku to dan me kana yin abin da kai ka san baka da dalili ka san abin da kake ba daidai bane bid'a ne zaka yadda kuma Allah ya sa annabi ya gaya maka cewa in ka mutu kana wannan abu wuta zaka kuma ka yadda Allah ya kiyaye mu malam ya ce fa umurul aqida kun ga al'amuran aqida wa umurul ibada da al'amuran ibada wa umurul din umuman a takaice dai al'amuran addini kaf la majala lil fiha abadan ba wanda Allah da annabi suka bashi dama ya shigo da saɓani cikinsu wa inna ma tattabe fiha sai dai kawai ana son kai ka bibiya ne annusus min alkitabi wa sunna ka rika bin nassoshin alkur'ani da sunna wa ma kana alaihi salafu hadhihi al'umma da abin da salaf ɗin wannan al'umma suke a kan shi ina fatan mun gano wannan da kyau abin da salaf suka zo da shi shi kadai zaka dauka ka bi wani malami yake wa'azi yake cewa zama ya taba hada shi da wani abokin shi shi abokin yana bin ɗarika ne shi kuma wannan malamin yana izala ka an samu sabani ko fahimta na zatun fi shayin farudduhu ila Allah wa rasul to sai suka zauna zaman tattaunawa sai shi malamin ɗarika ya ce malamin izala me yasa kuke kafarta mu sai ce saboda kun ce salatul fati tafi qur'ani sai ce ai salatul fati ai salatin annabi ne kaga bai musa cewa sun ce tafi qur'ani ba kokarin shi shine tabbatar da salatin annabi ne sai malamin na izala sai ce naji amma kana da inda Allah ya faɗe ta a Kur'ani ko inda aka ruwaito da isnadi ingantacce daga annabi sai ce daga annabi da ya babu amma a cikin alkur'ani akwai ni ko nike ganin in akwai abu a cikin alkur'ani akwai shi a wajen annabi kenan haka ne sun da aka saukar ma annabi da inna Allah wa mala'ikatahu na 'alan nabe ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga wannan aya ta ce salati ko sai mala ya ce maka al'amarin addini wukifi ne wani bai kawo wani abu na sai yanda annabi ya fadi mun gano wannan da kyau ko domin ne mai sharhin alqur'anin kuna fahimtar wannan sai sabai suka ce ma annabi ya zami maka salati Allah ya ce mi sai ya karantar da su salatul ibrahimiyya an yaga ko to sai wancan malami ne izala ya ce ma wannan to kawo mana inda Allah ya ce ka inda salatul ke a cikin alkur'ani jama kun san wasa da hankali da rashin hankali da rashin ilimi sai ce Allah cikin alkur'ani ya ce kulillahumma malikal mulki sai ce to ka dauko allahumma dinnan mun gano wannan da kyau ko da haka da haka sai da ya ba ayoyin alkur'ani gusur gusur gusur ya daddako duk inda aka wata magana har ya hada salatul fati sai ce okay wannan a cikin alkur'ani ke ne ce yato eh, to mu koma ba yanzu ka dauki allahumma cikin qul allahumma in mun zo karanta ta sai mu ce qul malikal mulki kenan in ko ta koma to salatul fati ta ƙara samun matsala yace ɗaya kenan yanzu duk abin da aka dauko harafin shi a cikin alkur'ani ya zama addini kuma kai sai ka yi ya ce e shi zai indi a ƙur'ani aka ɗauko sai ce to shi kenan a cikin alƙur'ani akwai kawalasan haka ne ya ce to ɗauko mana akwai shinin shin mai ruwa ya ce ɗauko mana ya ɗauko ya ce haɗa su ya ce na haɗa ya ce akwai ya'ara ya ce ɗauko ta ya ce na ɗauko ya ce haɗa mana waje da ce ya haɗa ya haɗa sai ce to samu kaulasan nan wasali sama ya zo mai kenan shi ya ruwan sami wasa sali kasa ya ja wancan yari ya zama mai ya ce sai ka ci kashi ni ci ashi abinda ya ce a a shi ma har ba alkurani muka da kowai kuma a cikin alkurani akwai kafaru sai ka zama kafiri <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku irin waɗannan abubuwa na ta'addanci a cikin alkur'ani wallahi kiristoci aka san su da shi kawai sai zo sai ce maka aya cikin alkur'ani Allah madaukin sarki ya ce akwai Allah uku sai cire laƙada kafarar na kalu sai ci gashi Allah ce inna Allah salisu salasa wannan musulmi ke wannan ko kuma zai ce ai gashi ne Allah ce fawailul lil musallina azaba ta ga masallata a'a da ta tsamammar hausan shiga ta nan kuma gano wannan da kyau ko amma sai a ce kai kafiri bari a yi maka tafsirin alkur'ani allah cewa ya fawailun للمصلين عذاب azaba ta tabbata ga masallatan da duk wanda ya ji wannan ya sa akwai sauran kai baubawa baka iya wasu ba za ka fasara alkur'ani azaba ya tabbata ga masallatan da sai ce suwa kenan sai a ce allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke sakaci da sallansu ashe ba kowane masallaci ne azaba ta tabbata gare shi ba haka ne ko ba haka bane kalli wani irin datsa datse haka ne Allah da ya ce farudduhu ila Allah wa rasul to wancan tattaunawan da wancan tsama-tsaman da aka tsatsamo don Allah jama'a me ya haifar da shi ku ce man son zuciya خلاص yanzu ke na cin alkur'ani da shaidan kowane allah ramma ba salatul fata a ciki haka ne a cin hadisan maza allah duka babu ko to sai a ce a bari annabi da sahabbai wani irin salati suka yi salatul ibrahimiyya eh to mu dauki na annabi yanzu sabani ya mutu ko bai mutu ba to na kasu gane wannan abu wai abu karatu simple as abcd manyan shehunne da manyan malamai wasu kasu gane wannan ƙananan yara yin sun gano lissafin kama ce ɗaya tara da ɗaya tara da ɗaya sai ga babban malami ya ce ɗaya <laughs> saboda rashin hankali dan naziri aka ce mai daya a tara da daya zai ce nawa a tara da daya zai ce nawa to amma shi sai ce daya ne sai ka ce simple arithmetic kun gano wannan da ke ku? sai ka su gano wannan to abin da ke faruwa hatta ga suna malaman ne Allah da ya kiyaye Alkismus sani sani mala ce kashi na biyu na sabani al-ikhtilafu fi ma ra'ayi rayi fihi majal akwai sabanin da ra'ayi yana da daman shiga ciki amma harkan aqida ku kiyaye harkan aqida harkan ibada a takeice harkan addini to ra'ayi bai da ta cewa ba wanda zai iya ijtihadi a ciki yanzu duk ilimin ka ba ka yi ijtihadi kamar da sallah asuba raka hudu ba in kai tayi to haka aqidan musulmi ba ijtihadi a ciki yanda annabi yayi haka zaka yi sannan ka zama musulmi ko ka shekara 100 kana cewa kai musulmi ne in baka kiyaye abinda Allah ya ce ba kai ba musulmi ba ne ba disin annabi ne ya kawo yake cewa wa in salla wa sama ko da mutumin ya yayi sallah yi azumi wa za'ama annahu muslimun kuma ya rece shi musulmi ne annabi ya ce ba musulmi bane kuma raya hadisin annabi ne ya faɗa haka ba al'umman annabi wallahi ku yi makan ku faɗa waɗannan saɓani na malaman nan suna yi ne don su samu kuɗi kuma suna samu duniya suke ma ku rabu da su ku ba abin da annabi ya zo da shi ƙungiyar kowane ta ƙadari ka fita yau yau ɗin nan ka ce kai ka shiga na annabi ina fatan mun gano wannan da kyau in ƙungiyar za ka shiga ba gara ka shiga da annabi ba in ɗariƙan ne ba gara ka shiga ta annabi ba in mazhabin ne ba gara ta annabi ba haka ne ko ba haka ba yau mana da okulla unasin bi imamihim ran da za a kira kowa da littafinsu in an kira annabi zai zo da alkur'ani da sunna waɗanda suka bi alkur'ani da sunna kaɗai babu garwai su za su ba annabi kai ko da kaje kai biye biye sai muga wanda za ka bi Allah ya kiyaye mala yace ce aw ma huwa a lil ijtihad min masail al fiqh ko abin da yake da mashiga ne ijtihadi a lil ijtihad fi masail al fiqh abin da yake da mashiga cikin al'amarin fiqh a ahkam da kuma kokarin tsamo hukunce hukunce minal adilla mun gano wannan wannan saɓani na iya shiga ciki ha za ya kawo fihi likhtilaf wannan saɓani zai iya shiga li'anna madarikun nas taktalifu filistin ba'i minan nusus saboda irin kaifin basira na mutane da riskan al'amuransu ya sha bamban wajen fahimtar nassi wa masail al-ijtima mahsura masail na Ijima'i to su kuma su ma an takaita su in aka ce malamai sun yi a kan kaza to shi ma ba wanda ya sai hadi balantana ya saba ma wannan wala ya yajuzu mukhalafatuha bi halatta a saba ma wannan ijima'i ba lakin ma laysa alaihi ijma'un min masail al-ijtihadiyya amma abinda bai da ijma'i cikin al'amuran ijtihadi allati hiya majal al-ijtihad amma a harkan da za a yin ijtihadin fallahu jalla wa'ala ala kulla alimin bi hasabi ma khassahu bihi min madarikin wal fahami wannan zai iya yiwa wani ijtihadi wani ma yaje wani ijtihadin a samu sabani mun gane wannan gurgudan irin daman da Allah ya ba kowa na irin fahimta ne wa amma ma yasilu ilayhi min an-nusus wal ijtihad mashru' fi dhalik wa qad hasala ijtihad fi ahadihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kama huwa ma'rufun in allah maraukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi inda ya ce alkismus sani sai mu karanto wannan a natse mu zo mai sharhi ina fatan jama'a kun fahimci bayanin da muka yi a baya ko kowa ya kokari ya kiyaye addinin shi dan kai dai zaka shiga kabari kuma kai kadai Allah zai je maka hisabi in ka ce wani zai tsaya wajen wallahi ƙarya yake maka ya tsaya maka a duniya kai aure ka ci jarabawa ka samu aiki bai tsaya maka a nan gidan duniya bane sai a lahira randa annabi Allah ya saukar mai li kullum ri'in minhum yawma idhin sha'ani yughnihi uban da ya haife kama guje maka zai matan take ce maka tana son ka tserewa za ta yi dan da ke ce maka baba gudu zai kowa da kan shi yake haka ne ko ba haka bane sai a lahira ne wani zai zo ce maka wai ba matsala ba matsala ka ba annabi nan ne ba matsala kun gano wannan da kyau ko annabi ne ya ce in ka bi shi ranar kiyama zai tsaya maka ka sha ruwan alkausara Allah ka azarta mu shan ruwan alkausara فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم